kina tambayar hadisi mursal dai ba ne kamar yadda muka tabbatar ba ya rage mu sake mai mai sama menene ake kira da hadisi hadisi mursal a wurin malaman hadisi shine hadisin da tabi'i ya ruwaito yace annabi ya ce shi bi din nan ai bai rayu da annabi ba ta yaya zai ce annabi ya ce dole ya zanto yan biyu ko dai ya tabbata ne sahabi ne ya faɗa maka annabi ya ce ko kuma tabi'i dan uwansa ne ya faɗa masa cewa sahabi wane ya ce annabi ya ce da daga cikin yin dole to rashin tabbas ɗin wa ya faɗa maka? shi yasa ya zama da iko inda muna da tabbacin sahabi ne ya faɗa maka to ba mu bukatar mu san kowa ya ne sahabi saboda dukkan sahabbai adalai da nasu qur'ani amma saboda tsammani kila wani tabi'i dan uwansa ne ya faɗa maka to muna bukatar mu san wannan tabi'i da kaga ba dukkan su ne adalai ba an gane ko to shi yasa rashin tabbas ya yasa malamai suka mai da shi bai an gane ko to wannan magana ta farko ke da dangane da tarihi na hadisi musa magana ta biyu dukkan hadisin da a cikin sanadin da aka samu kan daya babu shi ba mutum da nan a farko ne a tsakiya ne ko a karshe ne waɗansu suna cewa wannan shi ne musa an gane ku duka dai maganganun su kowanne aka ce hadisi Musa duk daga zance mafi inganci hadisi ne zai cikin duk malamai da suka kafa hujja da su waɗansu ne cikin malamai ba dukkan su bane kamar shi imam malik kuma anas kamar imam abu hanifa a cikin mazhabin su yana daga cikin usulul mazhab su in su kama hadisi mutum suna hujja saboda su suna sassauta al'amurra a cikin babin ka fahimta da kyau sai ce da a ce an rasa hadisi ko ɗaya gara rasu da mutum ne aka hujja yasa ko da ibn abdul bar ba nan ya ga ta ra'ayi ta kan amma suna da tabbas din cewa gaba ɗaya daga abin da yake daga wajen amma waɗansu dalilai na siyasa da suka dace da zamanin sa ne yasa baya faɗin sunan abin da yake daga wajen duk an yi bincike an samu marasi sun gaba ɗaya sun kunta da ne faɗa masa barka da da haka marazin don da ake mu'amalanta su da farko ina fatan za ku inda za mu ƙara fahimtar wannan matsala da kyau mu duba cikin littafin fasulun muke sharhi na ayyukiyar da ya fi ilimin kwallon hadisi za su bayyana mana da sauran littattafan mun kwallon a tafsirin sanannu ne a wurin malamin musulma eh an bincika duk mutasila ne ne. sannan su waɗancan kamar su imamu malik da abu hanifa waɗansu suna cewa abin da suke nufi da mursal a wurinsu abin da wato ainihin babban sabiki ya ruwaito wanda an san manyan da ya karatu wajensu duk sahabbai da je karɓi wani tabi don kuma sa tabi na ajin farko wanda an san malaman sa gaba ɗaya suwaye sahabbai to shi wannan yana da kiyar ubangiji je annabi ya ce kawai yi magana duk da tabi rayu annabi amma an san ya ci daga wajen wanda ya ci daga bakin annabi wannan tabbas shi yasa ko shi din da rafi yace marfu'u tabi marfu'u tabi'in alal mas'ul mursalu nawqayyid bil kabiru. أو تكثران منه الأقوال فالأول الأكثر في الاستعمال وتعيقه الذنوب له ko dai a ce tabi'i ce annabi ya ce ko kuma tabi'i babba ya ce annabi ya ce kaga kan an ce tabi'i islasa kenan ko magana ta biyu ko babban tabi'i wanda ke da sahabban sahabbai ne malaman sa hau ka kin bil kadir kenan hau taksurahu min ko kuma duk hadisin da asarin sa babu sunna tsakiya an samu wani ya faɗi to sai a ce masa mursal sai ce wa hatajja malikul kazan umanu wa tabi'uhu ma bihi wa danu imam malik ibn anas da ku an nu'man bin sabit abu ali hanifa kenan dan ta fahimta da hadisi mursali su da mabiyan su yace waraddahu jamaahirul muqadi lidali istati ta fil isnadi yace amma taron malaman hadisi sai sai ku sun mai da mursali madannan sai ka ba sai da ba ka ba muku da hadisi mursali da jihar islatu da fil isnadi ina ba ni za mu yi wato a fayyace maganganun sai kuma ta'arifi idan ta bambance sa sai ga wani abu ya yanzu ka ga da dama za ka ji ka taurin imam malik ya ce kaza maka ruhi ne ka taurin imam shafi ya ce kaza maka ruhi ne musamman abu hanifa ya ce ka maka ruhi ne su a lokacin cikin yi makaruhi a da can daban mu kuma yanzu a cikin mu yadda muka dauki makaruhi kuma daban yanzu ne makaruhi a wurin mu abinda bai kai har shari'a ta hana hani ba mai karfi ba bai kai arabci ba amma su da in sun ce makaruhi a ne an fahimta ku saboda su yaran da suke amfani da shi irin larabcin qur'ani ba islahi na kuka hau wani karshe an wata ashiruna saboda me suka ce Allah ya zano laifuka wala ta ta'al yadaka ta ila ulufika ولا تبسطها كل بسط فتقول له ولما منصورا ان ربك يبسط في من شاء ويقدر انه كان الوالي كثيرا قدير مثلا لكن ولا تقتلوا اولادكم شبكه ايامكم ولا تقرب الزنا كد كفرتي الزنا ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق an gane ku ولا wurin kuma wala ولا wal hazra fi wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها duk ababen da aka zana sai Allah ya sa musu suna ne makaru to ne makaru nan ne makaru shi kisa kai ba kada idan Allah ya sa musu suna ne makaru kuma zalika kana sayyi'atan inda rabbika ko sayyi'u ko inda rabbika makruha to kisa sai ce makaru ne kuma kawai kan ba wai islamin wulu da ba islamin zarfe da mutanen abin nan ba to ga dole zai zo karanta daraja ai malik ya ce mu garuni kaga abin da imam malik ya ce da son abin da malamu kuma shi karfi kuma shi ya da ba a lafazin bakaruni yasa da yi tsakanin istilahul gudama wa istilahul mutaakhirin bambance su yana zai ke maka mutum sosai a babu ilimi ya hana mutum fadawa cikin kurakurai masu yawa da dama in ba haka ba sai mutum ya jingina wa malik ko ya jingina wa imam shafi ko sauran a yan matan nan abinda ba su suka faɗa ba kawai dan bambancin yare su a yaran sun ce kaza suna nufin kaza a wannan sun ce kaza suna nufin kaza Allah bai tafi wannan zai me hukuncin gaira kiran sallah a kiran sallah da ana son a rera sai ba a san kuma komai ana son ka yi daidai ruwa daidai da kikar karya wuce kenan wannan yake lokacin da annabi ya farka da shi da sahabbai suka yi sallan asubahi din nan shin qada'i suke ko ada'i sallan wannan tambayar ce yau qada'i suke ko ada'i kun san asuba ce bace ba har rana ta fito sannan annabi ya farka kuma ya kiran sallah kuma aka yi ta kuma aka zo aka sallah qada'i suke ko adai saboda da'i duk wanda barci ya dauke shi ko da rana ta fi ta biyu sannan ka farka ba kai asuba ba lokacin da ka farka lokacin da ka ne ba za ta yi zai ba niyan adadi za ta saboda lokaci na asbabi tabbas ya riga ya wuce yanzu kai wannan lokaci ne na musamman aka baka kai kadai na wanda kake daga barci ko mai mantuwa wanda kai duniya ba da aka bai wannan ban ba a bande bande duk wanda ya ce sallah ba ta barci ya kai ba zai ji nan ba mai hukuncin farkar da mutane da zikiri idan an tashi da su asuba bid'a ne asalin zikiri yana so kai ne wato kun gane a babin zikiri ko babin yake istighfari ko hailala mutane bangare biyu ne aka samu a maimakon a sa a sai wannan yana wannan yana ke ma wanda ba ruwan da zikirin gaba daya ko yana ganin duk zikiri ma bid'a ne kuma wanda shi kuma ya fada cikin wata bid'a ne da ke ma kuma wanda sai ya cika gari yana yi ko sai sun karu da wani sun shi kuma wanda ya fada cikin wata gida bid'a zikiri akwai kuma lalle Allah ya ce ai ko manzo Allah ya fade tar kuma cikin ibada ma ba wanda aka ce in ka kaji yi da yawa sai zikiri wa zakirin Allah kafiran wa zakiran zikiri da kawai aka ce in ka kaji kai da yawa amma abin da ake bukata kowa ya yi kadai namiji shi kadai mace ta yi kadai fa inda annabi ya taba taruwa shi da wani sahabi suna yin zikiri su fara tare da tsare tare suna rerawa kamar wannan bid'a ne amma kai kai kadai wannan shi ne kuma ka kiyaye lafazan da annabi ya amfani da su wajen cikin. ga kuma masu tsarin yawa cikin bukari cikin muslim sai ma duk wanda ya maka nisa ka samu littafin al-azkar na imam an-nawawi wanda ya tara zikiran da annabi ke a lokuta daban-daban shi zikirin safe ne ga irin zikirin da annabi ke amfani kalmomin da yake da su wajen zikirin safe Kin na yamma ne kuma ga wanda yake amfani da su Kin na kwanciyar barci ne gashi kin na farkawa daga barci ne gashi Kin ka farka tsakiyar dare wani irin zikiri za su yi duk annabi ya maka ya tsaya yau ana yau ga wata to wani irin zikiri za ka yi a lokacin duk annabi ya maka dan sai ka samu zaki wanda ya kafi sunan shi zaki sun bai kiyaye mai annabi ya nan ba wannan kuma abin da mutane suka ne murayar da wani sahabi mutumin karkara ya zo cewa annabi ayyukan musulunci suna da yawa idan aka ce kai kaza kai kaza kai kaza kila wani harkar musulunci ba zai yi ba faɗa mun wani abin da zan rike har mutu ba zan daina ba annabi ce karka yadda harshen ka ya ke ce daga ambaton ubangiji kullum harshen ka ya zanto sanye wajen ambaton ubangiji amma kai jiya tsarin da ake yin kiriya sai a nan ne kuskure ke zuwa kun fi ya amfani da kalmomin da shari'a ba ta yarda ba kamar da cewa Allah Allah Allah wannan ba abin da take da shi da wanda ya shiru duk din ba ka yi ba ko daya domin ta ce Allah Allah Allah Allah ne ba ka yi ba ba ka yi ba domin kalma sai kai amfani da ita duk zikirin da annabi ya koyar ko sai ka samu jumla ne ko jumla ismiya ko jumla fi'liya dole ka samu cikakken sentence amma single word ba ta iya zama da shi sam ka ce Allah Allah wannan ba zai bane sam duk wanda yake wani ya faɗa so miliyan da shi da wanda yake san lokacin kun bai da ku duk inda annabi bai koyi da zikiri ba inda ya koyi da kalma ɗaya zuwa a zikiri ga zikiran da suka tabbata daga bakin Allah لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا الجمله ما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذا الجمله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وانا جملة لي كلمة لي ما سيوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كان عبد الله la ilaha illallah lahu ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu as-sana'u al-hasan da sun tabbata daga bakin annabi kala kala kala kala kai kai in ka wannan ka gaji ka dauki wannan kai ko da alwala kai ba ka da alwala kai da janaba da kike kai ba janaba da kike yi. mace ma sai a gida ita kadai tana ma wanke wanke ta yi tana girki ta yi tana kwanta a daki ta yi duk kowa ya raya ta cikin ubangiji amma da aka kadan da aka kudin da na zikiri aka bai da suke bantattan abu da wadanda suke bantattan mutane ina fatan mai ta na eh eh hmm. hmm. imamun nawawi nan gurin yana ɗaya daga cikin abin da malamai suke masa gyara kai manyan malamai ba a yin zikiri a yanzu tunda da annabi yake bai taɓa ba ko hadisi dai babu ko da ibi wanda annabi ya hadisi da wani suka yi zikiri cikin halka amma mun ga inda annabi ya faɗi balalan mutum ya zikiri ke tsaya hadisi sai da muka kafa wajen hadisi dai saboda rashin wani lokaci hadisin abu hurairah da cikin bukhari annabi ke mutum bakwai za a yi musu inuwa ranar da babu inuwa sai inuwar Allah na farko imamun adil na biyu shafin na shafi ibadatu rabbi na uku rajulani ta a rajulan kalbu ma Allah kun kalma kaji na hudu rajulan tahabba billahi ijtama'a alaihi wa sarqa alaihi na biyar fa rajulun da ke atu za zatu mansujin wa jabalin fa qala inni akhafu Allah na shida rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa asfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu na bakwai na karshe rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu shi kadai inda ba kowa ya ambaci Allah shi tsaya fa fadat aynahu har idan na suka fake da kuka kaga wato wannan kenan saboda haka annabi ya tabbatar wannan falalan cikin kuma duk inda ya kawo sai zama sai ke ba inda aka kawo cewa mutum biyu sun taru sun ce kaza wannan kenan amma maganar cewa ya halatta a yi zikiri da kalmar Allah Allah a ce zai hujja su ce shine Allah ya ce kulillah wannan in mutum ya faɗa wannan a inda ake karatu shi a masa dariya kulillah to wannan ayi ya sa ka fahimce ka ai aya ce suka zo suka dauko ka sai suka cire mata hannun dama da hannun hagu da kafar da sai suka shigo ta kawai da ta a ko ayar da farkon ta zuwa kudin lafi ji, nan ne za a fahimci me take cewa آية من الكتب الآن التي وما قدر الله حتى قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسا تبدونها وتصفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في قوله خوضهم يلعبون to duk waɗannan da aka kyale komai sai aka ɗauko tafiya ko da lafi dan Allah ya zaka fi ta aya haka a ce ma aya dukkan Allah ya da kafa abin da ko a ce wanda a ce kullin lafi ko a yi wannan aya tana cikin wasu ana ubangiji ta ala ce wa ma qadarullah haka qadri hakika ku girmama Allah ba matukar girman sa ba su kimanta Allah ba hakikalin kimantawa da ta wajaba a yi masa su yahudawa iz qalu yayin da suka rinka cewa ma anzala Allah ala basharin min suka ce ha Allah bai saukar da komai ba kan wannan adam yanzu ne suna inkarin annabta tun daga lokacin haka kawai dan hasada daga annabi ai mutum su ce kai ba da annabta ba sai suka ce ai ba kai ba ma da amma can ba a taba saukar da wani littafi a kan ba kaga har abin da suka sani sun yi inkari ba dan kuma dan nuna kiyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu idan mutum ya zo ya kalli masallacin nan da Allah har da mu zai kalli cikin masallaci mafi karancin adadi za mu kai nawa wanda ke cikin kowa wanda ke waje mukaddara mutum dari misali to wanda wanda ke waje sai wani ne ko yan gurin ta ce ya masallacin nan da mutane ke ba kowa kai kuma sai kake so ka karyata labarin sa na cewa ba kowa sai ka ambaci duk wanda ke ciki ne zaka kare shi ko in ka samu mutum da ya wadatar su sun ce ma anzalallahu ala basharin min sai Allah bai taɓa soke da komai ba kan kowa da Allah ce man anzara alkitaba alladhi ja'a bihi Musa wai saukar da littafin da Allah ya zo da nuran mudallin nas gashi haske da shirya ga mutane ta ji a nuna mun kaza su ta ko kuke kwafin ki a cikin exercise na ku To ku tubutuna ha wani hukunce hukuncen ku bayyana in sun dace da sauran wasu tukhuna kafira waɗansu kuma ku kawai wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wala abawkum a cikin ku kuma aka sanar da ku abinda ku sani ba ku da iyayen labarin kakan ku labarin annabi Yusuf labarin Yahuda labarin waye duk a cikin nan aka faɗa muku waye ya saukar da wannan suna da ansa da za su ce sai suka yi to tun sun shiru ba sai Allah ba da amsa da ba ko da lillahi ka ce musu ne Allah ne ne ya saukar da a ce jumla ce suka ciya قل الله انزل الكتاب الذي جاء به موسى اما بعد ان ميمي تكلمر انزل الكتاب الذي تنت ta mai da cikin ne a cikin tafsir yanzu muka dala sunan wani bawan Allah sai ya shigo to ni ba dan jama'a waye wannan sai kalmar sai ku kadai ta biya ni an amma dai kuna nufin me sai zaidu ne amma ko da ita ba ta biyu ba sai ba ta wadata to nan da aka ce man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa wa ya sauka da littafin da annabi Musa ya zo da shi sai suka ce me Allah suka ji da Allah ki kace Allah wannan ka'ida ce ta nahawu yasa ibn Malik cikin alfiya yake wa hasbu ma yu'lamu ja'izun kama تقول زيد بعد منع عندكما وفي جواب كيف زيد قل بلى فزيد تغني عنه في الغور هذا duk abin da aka san cikin zance ba sai an furta kuma da maka da a tabi kama da ku da idan bai tambaya ce mar inda kuma wane ne wajen ku sai ka ne zai ba sai ka ce ba inda na zai kalmar zaidu ta wadatar inda na kazo cikin tambaya ba sai an rubuta ta ba cikin ne ansa sai zama mai mai ko gwalin cikin wa fi jawabi kaifa zaidun qultani ibn malik ce zaid ne ba da lafiya kai wani zo ce fa zaid ya zaid yake sai ka jali jali mara lafiya ba sai ka ce ba zaidun jali a'a jali فزيد مستغني عنه بالسر sai shi ba sai da ke tambaya ba dan ya san zai da me da hinta halin da sai da da haka sai ke kaifa zai idan azzaid ma'ruf inda lakin al hal alladhi yaitu alaiha zai hiya al majhula inda fa sa'ala kaifa zai sai da dalil marid ba sai ka ce ba zaidun marid ya zama bare to anan gurin qulillah ba sai ka ce ba qulillah anzalahu tunda anzalahu ya riga da baya sai dai an shafe ta lil ilmi biha qul lillah ثم ضرب في صوت من أبو أنن لي ولا في سوى القرآن يتكون إلمي أنن هي إشارة سوى قوة قائدة منطقية أو لما لم منطق جيني قائدة تسكي سوى دكا وتقضية دكا وتقضية كلية منفية تناقض لقضية جزئية مجهلة كل قضية كلية منفية

ta kare ta magana ta cewa ba kowa ya cewa ai masallaci bai cika ba to kake son ka bai da cika kaga sai ka kirdige mutane kenan amma in kike ba kowa sai ka tabbatar da dai ko biyu ka kare ka ba sai ka ba sauran da sai da ka ba ina fata ka fahimta ina ganin lokaci ya riga ya yi yau a kuri ga dafi sun da ya gaske ka tabbata sun da ya hakuri sai ko bismillah eat

wa katlun kulluka idan mutum ya kace wani sai ya shiga da sai a haramta masa wannan gadan a shari'a wa ikhtilafu din bambancin addini ya ce wannan musulmi ne wannan kafiri to za ta warka bai nan wannan ba gado amma idan ka farwa waɗancan sun kuma suka ce a wannan kyauta ne suka bai wa ƙananan kan nan to ya halatta karɓan kyauta har daga wajen kafi lokacin annabi kafirai suna ba su kyauta kuma yana kan sallallahu alaihi wasallam in kyauta ne ba ku da sunan gado ne ba za su haka kai ne limamu bayan kiyaye ya bukaci annabi ya naɗa shi limami to a nan malamai ke cewa ai hadisai sun tabbata daga wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗanda ke nuna bai dace ba mutum ya nemi shugabanci ko jagoranci har annabi sallallahu alaihi wa sallam ke cewa dukkan wanda ya nemi shugabanci aka zo aka kafa shi a sakamakon neman da ya yi to ubangiji ta Allah zai kyale shi da dabararsa amma duk wanda jawo shi aka aka tsora shi bai ya bukata ba to ubangiji ta Allah zai taimake shi wannan gudanar da daidai to amma ga wannan bawan Allah na cewa ij'alni imama qaumi ka sanya ni in zama ni ne limamin mutane na to menene dangantakar wannan da kuma bayanin annabi na hana mutum ya nemi shugabanci shine malamai suke cewa ai ya halatta ka nemi shugabanci idan ka ga wannan shugabancin wannan mukamin kana da tabbacin dacewar ka shi lallai irin qualification din da ake bukata wajen wannan mukamin ka cika su idan kuma kai shiru baka nema ba za a nada wani wanda bai dace ba a irin wannan yanayi ya ya halatta ka nema da haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana bai ta ijani ala khaza'il ardi inni hafizun alim wannan ba kenan kan al'amarin da kasancewa in kai baka nema ba abin zai tafi zuwa ga wani wanda bai cancanta ba to sai ka nema dan abaka haka wasan kuma malamai suka ce amma idan ire-iren ka waɗanda ta iya gudanar da wannan aikin suna nan da yawa to kai rudi ne ko bai dace ba ce zaka nemi shugabanci ka bari har sai an ga dacewar ka abu a zo daka an fahimta da ko to shi ne ansar da wasu malamai suka bayar waɗansu malamai kuma suka ce a abin da wannan ma akwai wata ansar akwai shugabanci na siyasa na duniya na gudanar da mulki akwai shugabanci na fuskar addini wanda shari'a ba ta so ka nema shi ne shugabanci na gudanar da mulki amma shugabanci na addini matukar ka san kafin san ta sai kai bayani ka ce Allah ana neman ladan wa zai kiran sallah sai ka ce gani na iya saboda ka karanta babu kiran sallah kuma ka san dukkan kuskokin wanda yake kiran sallah kana waye bai limanci a masallaci ka zaka ce gani saboda ka san babu neman ka karanta alqur'ani ka san ilimin ladubba da ake bukata ko sharuɗa liman ya suka hatta in kai su za a ba wani to a irin wannan sai ka ce gani da haka sai ce idda alni imama qaumi sai annabi ce anta imamu annabi ya ga ta wuce ce kai ne limamu daga yau waqtadi bi ashabihim kuma abin da ake bukata liman idan ya zo kullum ya rinka yin izna da mamu dangane da dogon karatu ko dogon karatu idan a cikin mamurin da ke sallah tare da kai a masallaci akwai dattijai akwai marasa lafiya to sai ka jajja ga jirin kuma idan akwai waɗanda suke kuma sa iya jurewa dan an tajar dogayen ayoyi to ba da shi amma dai alfasun shi ne mutum ya zaga jirin ayoyi sai dai kuma wannan yana bambantuwa daga sallah kaza zuwa sallah kaza galibi mafi tsawon karatu da annabi yake yanayin cikin sallah kasancewa kasancewar a biyu kasal saboda sai ja dogon karatu don saboda kowa ya zo da cikin dan a sallan asubahi rakawoyin ba su da yawa idan aka da jirin karatu sai waɗansu da su an gane ko da haka yanzu sunar annabi wajen gudanar da ita yana fara yin sallan asubahi da zarar lokacin da ya dubo amma baya karewa har sai lokacin al-isra wato gari yayi ta bai kai ga wayewa ba kaga dogon karatu ake da وانا حديثي اخرجه الخمسه وحسنه الترمذي وصححه الحاكم وعن مالك بن الهويرث رضي الله عنه قال قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم الحديث أخرجه السبعة قال ما حديثي تقوي قبوزونا في سجين بخاري مسلم أبو داود بن مجين ساي ابن ماجه لكم إمام أحمد بن حنبل أن كربو حديثي لدى مالك ابن الهويرث قال إيه قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم النبي ياتي دمو إذا حضرت الصلاة idan lokacin sallah yayi falli yu'azzin lakum ahadukum lalle tayanku yayi muku kira sallah idan lokacin kiran sallah yayi lokacin sallah yayi lalle tayanku yayi muku kira sallah wannan hadisi dogo ne amma imamu ibn hajar ya takaice abin da yake zajin mu shine magana kan kiran sallah amma in ba haka malik bin ruwayl shi da mutanansa suka zo wajen annabi bayan sun musulunta suna samari matasa annabi ta aka musu masauki a cikin masallaci aka ware musu bukka suna zaune suna koyon qur'ani suna koyon ibadoji har tsawon lokuta daga ba suka ce annabi kuma dai zuciyar mu ta kosa yanzu muna son mu koma gida ma'ana mun bukatu zuwa ga iyalan da annabi ya kiraye su ya ce su tafi kenan ku je ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza a cikin abin da ya faɗa har ya zo cewa idan lokacin sallah yayi to ɗayan ku yi muku kiran sallah to amfanin kawo wannan hadisi a nan gurin cewa falli arzin lakum ahadukum hadukun ku yi kiran sallah dan kafa hujja da wannan bisa ga wajibi kiran sallah a cikin kiran sallah dole ne tun da annabi yana musu wasiya ne bayan sun zo sun musulunta sun koyi ilimi sun koyi wani abu na addini ya yi cikin da musu ba wajen kun abubuwan da in sun je garin su kafin suka ci da su ciki har da kiran sallah an fahimta ko da haka kiran sallah wannan wajibi ne to amma idan aka sanci ga unguwa kaza ko gari guda ko kore kaza ba dole ne sai ko ne musulmi ya kira sallah ba in aka ce ga masallaci ladan masallaci in ya dauke wa dukkan kowa ba kuma sai kowa ya yi da kansa an fahimta ko fal yu'azzin lakum ahadukum lalle dan ku yi musu kiran sallah dan haka kiran sallah sai zan to wajibi وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال أنكر حديث جابر بن عبد الله yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da Bilal idza asanta fatarassal wa idza aqamta fahdur idza asanta fatarassal in za ka yi kiran sallah ka yi a hankali a hankali ma'ana ka karanta kalmomin kalma bayan kalma kada ka karanta su a guje gaba daya Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله ashhadu an la ilaha illa Allah haka dai dai dai dai shine fatarar wa idza aqamta amma idan zaka yi kama kuwa fahdur to take sauri a cikin الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه wannan hadisin da malamai ke kafa hujja da shi kan cewa kalmomin kiran sallah ana bukatar karanta su a jere a jere jumlolin sa dai bayan daya dan shine abin da ake nufi fa tarakkal kalmomin ikama kuma ana bukatar karanta su da gaggawa saboda shi ne abinda nan yake nufi wal hadru shine gaggawa ke wanda albaina azalika wa iqamatika ka sanya lokacin da zai zama tsakanin kiran sallan ka da ka tada ikama ne kidara ma furgo al-aqilu min akli gargadan yadda mai cin abinci zai kammala cin abincin sa ma'ana idan aka kiran sallah kafin yin ikama fadin lokacin da ake so bukatu fadin lokacin da za a kawo maka abinci ka ci ka kammala ka tashi to shi ne lokacin da ake so a bari tsakanin kiran sallah da ita haka dai hadisin yake yake to amma hadisin rawahu tirmidhi wa dhahabahu imam tirmidhi ya rawaito hadisi ne dai haka imam bayhaqi ma ya rawaito bai ma sai da dhaifin ba bal dhaifun jiddan san matsalan hadisi dhaifi akwai dhaif akwai dhaifun jiddan idan ka ce dhaifun jiddan ta ba yadda za a yi zama hujja ba yadda za a yi wani hadisi zo ya tagaza maka su haɗu su yi karfi don su zarta hujja an fahimta ko to da haka da hadisin da hukuncin da hadisin ya nuna kenan bai zama dole wajen aiwatar su ba ke la iya kakan ai a ce yadda za ka samu yanayi na kiran sallah ba shi ne kama ba domin yanayin da za ka samu na kiran sallah ko bukatun ta gaske saboda biyarwa da ke cikin kiran sallah amma yanayi na islama ko ba bukatar fitar da sauki da yawa tun da ba sanar da mutane da ba ina da kura daukar hankali da an fahimta ko da haka dai gwargwadon yadda ka samu dama da saukin ka ka yi amfani da kalmomin babban abin da ake bukata wajen kiran sallah shine ciyar da mutane lokacin sallah dan wannan shine ma abin da sunan ke kira al-azam bi ma'ana al-ilham ma'ana kaila ko sanarwa sanarwa kuma kaga tana bukatar da an gane ko to sannan lokacin da ake bari tsakanin ikama da kiran sallah wannan lokaci yana sha bamban ne daga wannan masallaci zuwa wannan masallaci ba sai yadda mutane suka saba hadisi hadisi dai sun zo masu tsarin yawa da suke nuna falalan yin sallah a farkon lokacin to da zaran an yi kiran sallah abinda ake bukata ne ya kiyaye idan aka kira sallah a nan masallaci dabi'ar wannan unguwa dabi'ar makwabtan wannan masallaci gwargwadon wani mintuna suke bukata daga lokacin da suka ji kiran sallah wani minti suke bukata har su yi alwala ta ko zo masallaci su riski liman a cikin an farko minti nawa ake bukata to wannan kaga ko da unguwa za ta sha bamban da unguwa kaza zuwa unguwa wani za ka minti goma ko ake bukata wani za a bukaci sha wani lokacin za a bukaci ashirin sannan wannan na canjawa daga wannan sallah zuwa wannan sallah sallan asuba tana bukatar ɗan jinkiri har mutane su cikin sadewa kafin su zo masallaci dan lokacin zai tafi tsawo saboda mutum zai tafi da barci har ya warware yayi kaza yayi kaza kafin ya zo masallaci irin lokacin da magariba kila ba ta bukatar wannan tsawo, irin lokacin da kila isha ba ta bukatar wannan tsawa wato dai yanayi liman da shi da ladan za su ga menene maslaha abinda za mu sanar da mutane kuma har su zo ba tare da mun haramta musu su ba amma ba da yin kiran sallah a tayar da sallah wannan sai zan so an haramta mutane da suka jami tunda wani kila ya gaba da bai san lokacin sallah ba sai da aka kira yake ya zo yana cikin alwala kafin ya kammala alwala kuma yana samun ruwa ga jama'a ba har yi jin jini an tayar da sallah an yi rika da farko an yi da biyu to wannan sai ya sa rasa sallah an fahimta da kyau وله عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن الا متوسط وله حديث يا تبت daga shi imam tirmidhi kenan an abi huraira an karbo daga abu huraira Allah ya kara masa yadda yake annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi kira da mutum tabbata da rinki kala ya ce la yu'azzinu illa mutawaffidun kada wanda ya kira sallah sai wanda ya kira alwala وضعفه ايضا اما يوم مسلم في كل جهه حديث wannan dalili to kaga wannan shine hujjar malaman da ke ganin za a kiran sallah sai da alwala to da hadisin ya inganta sai zama ko hujja amma bai inganta ba da haka mutum zai yi kiran sallah ko bai da alwala kun bai da kyau dan ya zo masallaci ya kuɗe kofar masallaci ba kowa ga lokaci yayi sai yi kiran sallah idan kiran sallah sannan shi bai je ya alwala ina ba da amfani fahimta ba sharafi ba ne sai in kana da wala ko ba ka da wala za ka yi kiran sallah ma'alaikum assalam eh ko kana da zanaba za ka yi kiran sallah ka tashi a bakare baka riga kai wanka ba kuma kai ne ladan sai ka zo kira sallah sannan kuma ka je wanka ya halatta a wannan sun zai bane shi kiran sallah rera shi yana da kyau dan kalmomi ne amma kowane rera wa kai gurbadan abin da shari'a ta fita kada mutum ya fita daga hudud na shari'a ya zama kamar wasa abin da ake bukata wajen kiran sallah sanarwa sanarwa din nan kuma babban abin da ke so babban sauti da kuma furci da haruffan furci da haruffan larabci yadda suke a larabcan shi ne kawai abin da ake bukata amma kar mutum ya zai kiran sallah kuma kamar wasa kar mace ya zanto macen mutum a yi ke dai waje da yadda ya yake zai ci ka bukaci da ke bada na eh eh a cikin sallar kawo duk ya hadisin da suka babu sallah galibin ibn ya kawo wanda babu eh. to wannan yana bukatar abin da ya inganta ko bai inganta ba dan hadisan da ke cikin suna da bugu da dukkan su bane inganta akwai malamin da ya masa hidima shine al Arnaud wajen tantance hadisin da inganta su da wanda suke inganta yana da kyau abin shiga a bayyana ga da tantance Thank hmm. you. Hmm. Hmm. to wannan kaga yawan aikin sahabi kenan abin da ya tabbata daga bakin annabin da mawdarin tajiya idan sami'tum al-mu'adhdhin ka kulu misla ma ya kulu wannan shine tamfar rana lokacin allah idan kun ji mai kiran sallah ku faɗi kwatan kwatan abin da yake faɗa shin mai kiran sallah yana cewa ana baya faɗa ashhadu an la ilaha illallah kuma ce ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمدا رسول الله لكنك أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لكن لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لما ذكرت لا حول ولا قوة إلا بالله فقولوا مثل ما يقول أنا كده أبين لأن النبي صلى wancan kuwa ko ya inganta ko ba inganta ba aikin sahabi ne wanda idan ya saba mun nasirin abin da annabi sai aiko ba za a aiki da ijtihadin sa an fahimta ko ولأبي داود وله عن زياد بن الحارث هذا هو إمام الترمذي يروي دون حديث عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من قال الله تعالى أنت تبقى جريد يأتي ومن أذن فهو يقيم wanda ya صلى sallah shine zai yi ikama wa da afahu ayyuka banda imamu tirmidhi abu dawud ma ya rawaito shi haka imamu al-bayhaqi haka ibnu asakir ibnu ibnu asakir haka imamu ahmad bin hanbal dukkanin sa da hadisi na sahihi saboda cikin sanadin sa akwai abdurrahman ibnu ziyad al-ifriti wanda ke duk malaman hadisi sun ce huwa da'i ya ba haka wani ya yi kiran sallah aikin ladan wanda aka waje sama masa shine kiran sallah amma ya kama ba dole sa ba in ya ga dama yayi in ya ga dama wani yayi in liman ya ga dama yayi da kansa kuma tayar da sallah kuma ne in amri sa al'amari an bar shi ko ba a ce amma matukar an kira kiran sallah to lalle wanda aka kai wanda da shi ne kiran sallah kar wani ya sai ko in wani uzuri ya sa ba shi lafiya ya turo wani ko ya sanar ko ta duwa shi ko jama'a waye ya san kun da kalmomin kiran sallah ko kai ba a ci da kai ba a cikin al'amuran ibada dubawa ake waye ya dace da shi wa alaikum salam eh shi ne kake bada na bada zai zai bada shi kaje sai duka maka da zai zuwa kira da ولي أبي داود من حديث عبد الله بن زيد أنه قال أنا رأيته يعني الأذان وأنا كنت أريده قال فأقم أنت haka abu dawud ya rawaito hadisi daga hadisin abdullah bin zaid annahu qala wai ya ce da annabi ana ra'aytu ni ne da kiran sallah din na mafarki ya annal azana kenan yana nufin kiran sallah wa ana kuntu uridu kuma ni ina son in yi qala fa kim anta ta annabi ce masa yi iqama wa fihi ba'dun aidan haka wannan hadisi ma zai yake wadannan hadisan ibn hajar duk yana kawo su dan nasiha ga al'umma saboda su malaman hadisi suka ce yadda ake bukatan ka san sahihi kai aiki da shi haka kuma akwai bukatan ka san sahihi dan ka nisance shi min babi arabtu sharra la li sharri lakin li tawfi wa man lam ya'rif al-khayra min al ya yaqati ko man lam ya'rif al-sharra min al-sharri yaqati suka ce ina bukatan ka san sharri ba dai in sharri ba sai dan me sai in nisance shi suka rufa da cikin sama dan dukkan mutumin da baya iya bambance tsakanin sharri da alkhairi ana ji masa koran zai iya fada cikin sharri ba tare da ya sani بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فمن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم القيامة السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na litinin ashirin da ɗaya da watan safar aka da ko a ƙarfi da ɗaya da watan safar wata wata na biyu a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da goma sha tara bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da yammaci na sha biyar kenan sha biyar da yammaci shida wato watan albas a wata a shekara ta dubu da ɗari tara da kuma tasa'in da takwas barkanmu da saduwa bayan wajen makonni hudu kenan da mu sadu ba na so saduwa ta sai sau hada ta amma ko manta in Allah in sha Allah rabbul alamin yau kuma za mu tashi ne akan babul azan babul azan dan ba manta ba babbar matashiyar magana ne shi ne kitabu salat kitabu salat wato abin da ya tafi maganganu na sallah sai aka fara da babul mawaqi abin da ya tafi lokutan sallah wanda shi muka gama yanzu kuma tun da lokaci ya tabbata ya shigo من كل فج عليك فيذكر الله wa mutane gano da aikin haji Allah ya ce da annabi Ibrahim alaihi salam ya tuka rijalan wa alaikum da dalil in dai haka mutane za su zo maka wadansu a kasa su kuma akan kowane irin dangin abin hawaji ne zamu ya hatini min kulli fadlin anisin li yanhadu malakin rabb an abdullah bin zaid bin abd rabbi na to a ce mai na na yau zai yi na kullum to amma kuma saboda halin tafiya don kuka samu karatun da wata yi cikin da kuma hakuri saboda na zo tsakiyar rana da sauran da ya ɗauki in larura ya ɗauki ya san za a iya bijiro wa ɗan adam عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال طاف بي وانا نائم رجل فقال تقول الله اكبر الله اكبر فذكر الاذان بترجيع التكبير بغير ترجيع والاقامه ترابا الا قال فلما اصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة عن ترجمة الحديث لدى عبد الله بن زيد بن عبد ربه قالوا في طاف بي وأنا نائم رجل ولم يكن يا زومي إلى سكن بركي وأتوا مفر فقال كل تجني تقول لا أدل لا تريد فقا كم تقول لا وبدا لك ولوك صلى الله فتي الله أكبر الله أكبر فذكر الأذان سيئا بذكر الصلاة بترجيع التكبير سيئا كبر بريد له الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذا بريد نقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أبو بكر صلى أبي تدعون إنسان بترتيب التكبير da mai da kadar fari su zama hudu wato yana nufin ba tare da tarjihi ba an gane ko abin da ake kira tarjihi a babin kiran sallah shi ne da mai kiran sallah ya gama bari sai ya shiru sai faɗa Allah ila la inda ba a sirrance a an Allah ilaha anna muhammadar rasulullah a sirrance sannan kuma sai ya kafa murya wannan shi ne kira ne tarjihi to Abdullahi bin Abdullah ya ambaci wannan hadisi naji kabar kari hutu ba tare da tarjihi ba kuna fahimta da kyau wal iqamata furada sai kuma ya ambaci lafzul iqama furada duk kalmomin da ya ambaci su ne dai dai ba mai mai الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح ya ambaci ta فرادا الا قد قامت الصلاه sai dai kalmar kada ta salatu sai ya da su biyu قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال عبد الله بن عبد بن زيد بن عبد الرحمن فلما أصبح يا عندنا وعيد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم sai na zo wurin manzo Allah kira da musu tabbata gare shi fa kada sai annabi yace innaha la ruqya haqqi tabbas wannan mafarkin nasu da kai إنها لرؤيا أسكن تفكر مفل كتنن نجسكن ثم لم يسكن أنبتي كذا بين كاروار وانا حديثي لسوا sahabbai da suka taru suna tattaunawa cewa me ya kamata mu rinka sanar da juna idan lokacin kira sallah ya zo dan me ya kamata wata alama za mu sa sai waɗansu suka ce a sa kararrawa waɗansu suka ce a rika busa kabo waɗansu suka ce a rika hura wuta za ku ce idan an sa kararrawa wannan ya kamata a addinin kirista muku addinin mu bai kamata yayi biyayya ga wani addini ba idan an huta kafa kuma ya kama da addinin yahudu idan kuma an hula wuta kuma ya kama da addinin majusawa to saboda haka sai suka rabu ba tare da sun yi tafi akan mai zafi ba cikin da suka tafi kafin wace gari su dawo ya kanta barci shi wannan sahabi shi ne sai aka nuna masa wannan kiran sallah cikin mafarki yanzu na farkin ba hujja bane ba a shari'a sai in ya zo wanda kuka duka hannun da ya tabbatar shi ne wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai yazo daga ta da gaba abin da gani wani mutum ya ce in zamu kira sallah mu ce kaza sai annabi ce inna ala ru'ya haqqin ya zo ne kenan shi ya zama hujja amma ba haka ba ba farko ne ke ba hujja a duniya hujja shine kana Allah ka da Rasulullahi wanda yake hujja amma da wannan ba hujja ba hujja amma wani malami ya mafarki ya ce daga yau na an tsira mala'ika ya da kuma wanda da ya ba da shi ba ko da ya ce ya ga annabi a mafarki ne annabi ya faɗa masa ka sai mu yanzu ne muka yanke cewa wannan annabi ba ba dan annabi ya ce raka hudu ana sai sai zai ce ya canja ya koma uku a ba annabi bane ba kaji to dan ne ya kada hankali ka to gane da kyau akhrajahu ahmad wa abu dawud wa sahahahu at-tirmidhi ma at-tirmidhi ya inda da wannan hadisi wa kullu bayna haka kuma dai cikin marwata wannan hadisi akwai al-imam al-bukhari a cikin littafin ta khalqu af'al al-ibad haka imam ad-darimi haka ibnu majah haka imam ad-darqutni haka al-imam al-bayhaqi dukkanin su sun rawaito wannan hadisi a wajen riwayan daban wanda ba wannan ba Abdullahi bin Zaid ibn Abd Rabbih yake sai muka tashi ni da Bilal muka tafi wajen Annabi dan mu ce mu faɗa masa ga yadda ake yi ga yadda suka kai kiran sallah da Annabi yake sai yake koya wa Bilal ya rinka kiran sallah sai dan shi kauci yanzu ka ga a kenan komai ana sa mutum inda ya dace in ba haka da ga wanda za a kuma mafarki da ya kamata ya zama ladan masallacin annabi amma sai annabi ke koya wa Bilal ya fi yake sai na sai ina wa bilalu yana kiran sallah da wannan sai umar dan khattab ya ji yana daga gida har kan jin kiran sallah sai san ana amfani da kalmomin nan ba sai ya karfiyo ya fito daga gida bai tsaya ba sai da ya zo wajen annabi ce wallazi ba saka bil haqqi ya rasulullah kadra aitu mithla ma ra'a yake na rantsa da wanda ya turo da gaskiya ya ma'aikin Allah wallahi na ga kadan da kan abin da Abdullahi bin Zaid ya gani cikin mafarki mafarki na ya dace da nai ya faɗa wa annabi sai annabi ya ce alaihi alhamd ma'ana gobe ta tabbata ga Allah ya zama nurin al'amur biyar tawfiq yanzu wannan yana nuna mana domin ko irin amfani da lafazza don kiran sallah yana bukatar samun tabbaci a wurin shari'a a cikin shari'a kan rai bayan ruwa ka ga sun gama tattaunawa a kuma wata aka ce a'a a kada ka a'a a yi kaza a'a har sai da wani mafarki da mafarki sun bai zo mai da mafarki da wanda sai da annabi tabbatar yake inna hala ru'ya da wannan ke nuna mana komai a musulunci abinda ake ɗaukar su shi ne yaya Allah ya ce ayyaya annabi ke amma babu kun zuciya cikin harkar musulunci an gane ko sannan wannan hadisi abin da yake nuna mana shar'antuwar yin amfani da wannan lafuzza a wajen kiran kafa. sannan kuma shar'antuwar yin amfani da waɗannan lafuzza na shi kuma a wajen ikama amma menene hukuncin wannan shin wajibi ne ko mustahabi ne wannan da hadisi ya nuna shar'antuwa hadisan baya sun da zata fara ba mu haske kan wajibi ko sannan kin wannan lafuzza su kadai da ake amfani da su ko akwai tsarin wadansu lafuzza sannan a cikin lokacin salloli haka ake yi ko akwai kai bambanci na wasu sallar daban وزاد أحمد في آخر قصة قول في آخر قصة في آخر في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم Imam Ahmad a cikin wata da daban wanda take ta Bilal shi ya kawo cikkar kiran sallah din a sallan alfijir akwai tsarin kalmar as-salatu khairun minan nawm as-salatu khairun min an-nawm to wannan magana cewa a kiran sallah na asbabi ana yin as-salatu khairun min an-nawm wannan ya tabbata ba a hadisin Abdullah dan Umar wato riwayan Imam al-Bahati da kuma wato ainihin al-Imam at-Tahawi a cikin littafin Mushkil al-Asar da dai sauran kai na hadisi kamar Abu Dawud da abin da su ma sauran wannan hadisi ana fara kalmar as-salatu khairun min an-nawm a yau ce a kiran sallah na asuba ولمن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الصلاة قال الصلاة خير من النوم mala ya kara kawo mana wani hadisin na ibnu kulaima an karbo daga anas dan malik anas yace min sunna yana daga yana daga cikin sunna idan qala al-mu'adhdhin fil fajr idan mai kiran sallah ya faɗa a lokacin sallar al-fajr yace hayya Allah fala ya kare wannan sala to kuma sai ya ce as-salatu khairun min an-nawm wannan yanzu yake yake nuna mana a zahiri magana ce ta Anas bin Malik amma ya tabbata ma a cikin maganar hadisin Annabi kamar yadda gabatar mana cikin وأمرنا الصلاة خير من النوم أو تأذيه أشرا صلى الله عليه هو النبي أبدت الأمر يده إلا فتك لفظ النبي لكي إذا أزلت الأول من الفجر فكن الصلاة خير من النوم لكي إذا كان أشرا صلى الله عليه وسلم بأسباب تنكتي الصلاة خير من النوم حتى النبي نفسا تأتي الحديث a kiran sallan farko ake kaɗan a salatu khairu min an-nawm ba amadi ba an bai ta ku da haka da dama da wasu malamai suka fita wannan waɗansu malamai kuma suna yi suna ganin annabi za a yi amma magana su cewa annabi za a yi menene madogarar su a gaskiya kawo su suna kawo da wancan cewa idza azzanta al-awwal idza azzanta fil awwal min al-fajr fa qad as-salatu khairu min an-nawm cewa wai abin da ake kira abin da ake nufi da kiran sallan farko na biyu ne na farko da wannan wani irin lissafi ne a ce da shi shine na farko Kika ce ko idan an hada shi da ikama domin ita ma ikama tana karɓa sunan kiran sallah haka kiran sallah kuma yana karɓa sunan kiran sallah Kika ce domin shi na farko aslan ba kiran sallah ne da aka yi shi da dan kai sallah an yi shi ne don a farkar da mutane na biyu shi shine tabbas wanda an yi shi don izinin cewa lokacin sallah ya fi to ikama shi ne shi ne na biyu wannan na farko wancan na biyu wajen saboda akwai hadisi da an gari cewa da mutum kan nan gaba yake cewa la yuraddu addu'a bainal azanain addu'ar da aka yi tsakanin kiran sallah biyu za a mai da ma'ana ana karbawa mutum idan ya addu'a a wannan to suka ce tabbas abin da annabi yake nufi da wannan shine kiran sallah da ikama sai suka ce a ikama na farko kiran sallah na farko kenan ikama ita ma ya kama da suna al amma wannan tawili tawili ne gaskiyar al'amari domin mun yi da maganar ta cewa asalin as-salatu khairun min an lo a kiran sallan farko da asuba ana yin tilin ta saka mutane haka ne ku da kuma ana yin dan ayi kana mun yi da wannan to idan haka ne ne ya da ya asalin khairun min an na farko ke tun da shine mutane suke cikin farki sai a ce da su as-salatu khairun min an dan ne sai da idan sun tashi daga barci sun gama tuntawa kuma sun yi alwala sai a kira sallah na biyu za a kira shi zuwa sallah wanda ba hukunci tsakanin shi na biyun da sauran kiran sallolin da ya rage dama bambancin asubahi da sauran kenan dukkan ko sallah kira sallah sai ake mata sun dan da asubahi sai ake mata ne kaga na farko ba ana yin kamar dan farko da haka sai annabi ya ce a ce as-salatu khairu min an-nawm na biyu kuma ba bambanci da sauran kiran sallah da lokacin kallon da suke saboda haka ga babu wani tsari a cikin dan da ke wata kowa dan da ke sallah haka suke da to amma kan wannan daban samun damar ɗaukar da shi daban akwai kusurin matsala ka fahimto da ita a shi akwai kuma yadda wani yi ta yi yiwuwar aiwatar da ita a

in ya masallaci ba ya yi na bila shan haifar da ya yi wasu ya zama assalamu alaikum a cewa alaikum salam wanda sallah ya da da da haka ake har an ba da da kuma idan aka zo mutane idan da aka saba ko idan har kullum kuma a lalata da Usman na Affan ya kuma harin da wani kiran sallah kan farko ne da kuma dan kan da mutane ko da ba su da ya ta da dan an zo kuma da bar kuma da aiki da ba da da amma Usman na Affan musulmi ba a cikin kiran sallah a kan wani da sauran kira zaura da aka ga aka wani abu ko shi ko da lara saboda mutane ana hawa a kai ana kiran sallah kan zafi wanda suka farkon shi ne da kuma da zafi da gala da ke kewa da shi ne a cikin shi ne musulmi a amfani da ran kuma su kan kiran sallah da kuma idan an kasar da musulmi da kuma da

ولا دعاء لك تقول أنا ya ji duka ko ne da ba da ne ya ji da wannan amma ya kira sallah dan da ya da nan da kira sallah kana da shi cewa a cikin ne cewa ba a san da sallah ke sallah ba amma da su ke karban shi ne da sana'a amma in ba da sana'a a san da ba da sallah ko da sallah tsakanin yan kasuwa tsakanin na duk an ba da galibi mutane a cikin bayan wani abu in ka komai da ko ta ajanda su kan don ga wata ya da ya da ta kullum da zaɓe wanda suka ba ne ne ta tafi ne dole ki da shi nan da yake a shirya a nan tafiya dan an ta da kiran Allah da kuka ne kowa ta ta ida ai da shi duk da kana da kuka zuwa da ne sai kan kake da ta gida idan da abin da mu da gogo da mu da mu da shi abin da mu da laran ta ko ya ko karan ta ce Allah a ce ta da shi guda ga ko kungiya wanda su kuma wato hayar al'amri bil ma'ruf wa nahy anil munkar kungiya al'amri bil ma'ruf wa nahy anil munkar da ga kowa sun yi suka ta kamala da lallafiya da gini kai da hafiyar da bawa da an kira sallah da haji amru ba kun ne kaci wannan kun ga da Allah shi ne da ku kuma da kusan ku sai ya yi وآمنوا abubuwa ne na hudu sosai sai a hankali ana da mutane ana tabbatar da shi na kudu ne ne zai an da muke kai Kyakkyawa, sai kuma sallah da cikin wani da bayan da shi na, da ba kowa da ke da ya ta sosai ya zaɓi guda biyu ko da ko in Allah an ya zama da ba ya kamata a ba sunna ya zaɓi a kaɗi da ɗan kawata suna kiran sallah ba shi shi ya yi a yi na farko wanda ake a salatu da yake a kan kuɗi ba da shi ya kama to wanda yake sallah wanda yake sallah da wanda kuma da ya kamata a ta da kun da dama mun a salatu da da yake da kun zuwa da kun zuwa da kuma san da za a yi yasa aka hadin ke cewa nan gaba cewa idan kun ya yi kiran da ana amma idan ne kuma an ga da da ne da ya yi ta da ya yi ya eh, sai ka ta Thank you. kira na da yadda ya fi da rakka da kan yaran ko sai sun da ranar yana koyar haramun ne yin tantu a wannan lokacin da yake koyarwa haramun to magana cewa kamar dan kayan da gobala da bai ce ta sun kuma na iya zuwa da ayan ko ko da kalla da kalla da kalla in ya kike kalla ko da kalla ko da kalla da kalla da amma magana idan kana da yaron da zai kalla da ba ba in ya halatta ya tsaya ya tsaya wannan ya halatta shi aiki ma ban halatta ko da zaka shawo a a kuma bi sai da shi ba to eh, Ya, sun gane sun ɗalibin su da wani وأن رجيم غفورة رضي الله عنه قلنا نقول كيف تشير صلى الله عليه وسلم إذا أطلع تجيبه إذا أطلع أهل وشيك ورحمن وأي أطلع جديد من سبب جديد من سبب قلنا مجنة كربا أما الظهر ما أكبر فضلك أستاذ الله فيه هو إيقاء نبيه في جائعه kafin a kula da shi da shi da ya bani shi ne sai shi da Allah da har biyar har shi da kuma da wani shi da shi da shi da وعن ابي مهزوره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الحباله. ان ترك عزيزي جد ابو مهزوره. ابو مهزوره يعني كيف انك يا قوي لشيخ رسول الله فذكر فيه الترجيح a kiran sallar da annabi ya zo da shi sai ya ambaci a sarki shi ne bayan ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai ya fara da Allah an gane ko wannan hadisi kuma a tsare da rubun shi imamu muslim ya rubuta wato ya ambata masa a sarki abin da kuma annabi ya koya masa kiran sallah ne bayan ta tafi sai shi lokacin da ya kira sallah ko lokacin da ya tashi ko wani da wuce da ya gani mutum ya kira sallah shi na ne ne ga amana ne dan kirki sai annabi ya ga wanda kira sallah ne ya ta so shi kira ya mata addu'a da bai ga da shi da sallah ya ta cikin da shi kenan ولو كنت ذكر التكبير في اوله مرتين فقط sai dai a farko ya ambaci kiran zalla ya ambaci kaddara to bi kadai Allahu akbar Allahu akbar wato kaddara guna bi sanan zuwa ne a tsarki a tsara Allah ya lalata kan mun da kula sannan kuma sai daga murya irin da yake muka ga galibi a nan kira rawahu kamtu ina hadisi malama hadisi guda ke kuma fa zakaruhu murabba'an amma su sun ambaci cewa wato ba wai kabbara farko yayi ba kabbara ba guda ta ba guda ta yi ba yayi kabbara ne har su kamar yadda yake akan ko an gane ko to gaskiya magana cewa nan guda ta su da abin da yake an hadisi a riwaya da ko da za ka yi tafiyi kabbara guda wannan mai kabbara guda ce akwai alamar tabbaya a kan wannan riwaya an fahimta da ko وعن انس رضي الله عنه قال امر بلاد ان يدفع الاذان شفعا ويمكن الاقامه الا الاقامه يعني الا اقامه الصلاه متفق عليه ولم يذكر مسلم الاستثناء an kuma hadisi daga an kafaru قال له kare da gare shi kalu yake umira bilal an umarci bilal wa kuke ne da shine karatu an shine da umarni a an umarci ibadu an ta ya kalmomin kiran sallah da yake an gane shi wannan kalmar sab'an ba ta cikin bukari ba da muslim ba sai inda ya da da yake an yi ta al'azana sab'an da kuma da cikin bukari da cikin muslim ayyuka cikin da wani ga na gano an yi ta al'azana babu ziyadar kalmar sab'an fito da an kuma da wani ba yi ta ta waya amma da bukari da mutum da rabu hakan an yi ta al'azana wa yutira kuma yazo san ka da zai yi amfani da su da fari da fa'ida ma shine yin abu biyu wato kuma shi ne dai ma'ana an umarci gida da kiran sallah yayin kalma biyu Allahu akbar Allahu akbar wannan Allahu akbar Allahu akbar daya ya Allah ashhadu an Allah wa to haka haka ne ta zuwa ta shi sai mutum kalmar da kuka la ilaha illa Allah duk an yi duka ta kusan ta sai ake karanta ba a mai da ba sai dai wajen kinsu biyan da ake sai dai wannan ta farko kenan amma ta karshe dai to dai dai an da wuce ko inda ikamata sai dai kalmar ikama ce kawai ita wannan sofi zai faɗe ta kaga ya ce umira bilal an yi yasbal adana an umarci bilal ya daina ta kalmomin kiran sallah so biyu wa yusra ikama na ikama kuma yi so dai dai illa ikama da sai dai ikama ya ce ni ikama yani illa ta ikama ta salatu sai dai kada ka mutu salati wannan zai yi so wato dai zai zama الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه قد تدعو قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه sai ya ce dukkan kalmomin to dai dai illan ikamata sai dai kada ko متفق عليه والإمام البخاري ولم يذكر مسلم الاستثناء إذا الرواية مسلم بن ابن هجر يجي بيكاو استثناء وتقول بس يمشي إن الإسامة بيكاو طبعا وتقول وتقول شيء الإسامة تعطيها to da shi ne waɗansu suke ganin zarga musu talaka sosai ake su dogara da wancan riwaya wanda babu istisna'i a cikin ta to amma wannan riwaya ta bukari wanda suke da istisna'i wato ta akan wata wannan ziyada kuma karfafiya saboda haka da ita za a ɗauki da shafi na ta'i amaran nabiyu sallallahu alaihi wasallam bilalan amma a riwayar na ta'i a maimakon ya ce umira bilal sai ce amaran biyu sallallahu alaihi wasallam bilalan ya ambaci fi'ilu da fa'ili da da a can kuma bilal an da kuma na'ibul fa'il an gane وعن ابي جهيفة رضي الله عنه قال رأيت هلالا يؤذن وأتتبأ فاه ها هنا وها هنا وفي إصبعاه وإصبعاه في أذنيه رواه أحمد والترمذي عن كرقو حديث بدا أبو جحيفة حل الدار كاد رأيت هلالا يؤذن ماذا بلال لنا يسلل الله an gane ko a wata riwaya ta Imam Ahmad yace ra'aytu Bilal yu'azzinu wa yajuru naga Bilal mai kiran sallah yana roye da fuskata yi haka yi haka Wa amma ina ne yake wannan roye yace wa tabba usahu ina bibitar bakinsa ha huna wato idan yayi nan dama wa ha huna da kuma in yayi hagu wa istiabu fi udunayki ya tsinka guda biyu suna cikin wato kunnuwansa wato sun fare da bidiyon sallah da kiran sallah wato in ya kuka guda biyu din nan wannan mamuni ya ta hannun fata tana sunna dama mamuni ya ta hannun fata tana sunna abu haka da aka yi kiran sallah to amma a ina ne ke yin dama da hagu wajen hayya ala sala hayya ala sala hayya ala sala da kusa wajen waya da yake jiki gaba daya akwai ruwa da suke yana waya da jinsa gaba daya ta ijiyar wannan riwayar da gaskiya ita ce kawai yana yin haka ne da kansa kasan zai zuwa dama kasan haka zuwa saboda kiran sallah ke lalle kuma inda kalmomin ke da suke shi ne wajen hayya ala sala da hayya ala sala domin kira su hayya ala sala ku zo ku gaggauto ku taho wajen sallah hayya ala sala ku gaggauto ku taho wajen ina da sallah to shi yasa sai kai dama kai hagu saboda duk mutane da dama da hagu kowa ya Thank you. zai da kana ya ka dauki wuta ba tun da kana Najeriya ya lafi wa alaikum salam sunna ne kiran sallah a wajen masallaci ko ba a wajen masallaci in za ki kiran sallah na sunna ko ka tafi ya dan kanki Thank you. yadda da saboda da su ɗauki ta ba wato kun gane ku ita wato abin abin an da kowa wannan ana amfani da shi ne ta fuskar za'idi amma kuma zai da ita sallah kiran sallah da yi da waje abin da za mu so ce da haka mutum ke idan ana ruwa ba kuma shi wa alaikum Eh. wannan hakan sunna ne wannan yana cewa wadan malamai sun nuna cewa idan ana kiran sallah ruwa ya farki ko sai liman ladan a makon ya ce hayya ala sala hayya ala sala sun ce sallu fi rihalikum wannan sunna ce abin da yake ce sallu fi rihalikum musalla a gidanku ba ko kun zo masallaci ne saboda idan ana ruwan sama wajibin sallar jama'a ya tabi a kan mutane da ana ba da kuma kuma su yaki ruwa ya da su kuma kabila ce da iyayensa ko a shagon su gade ya ga su sallan dan iyar gafa shi da ma idan ladan yazo yin kiran sallah ana ruwa to amfanin kiran sallah lokacin dan ko ya farka mutane lokacin sallah yayi amma ba dan su zo masallaci ba dan haka a makon hayya ala salata hayya ala salatin ku sallu bi halikum ku sallah gidajen ku wannan wata sunna ce kuma wata sadaka da kuma ana bukatar rayuwa ladan mutum eh a sallah a gida ya kuma da ladan da mutum da ba shi da ladan da mutum da shi ne sai dai ba a kama su da laifi ba kawai in ba iya ka an yaƙi musu wajen kuma sai kare iyalan su yi to kaga a lokacin hukunci su kai ne shi da matan sa na gida yadda ba dole ne su yi dan shi ma tunda ana ruwa ba dole bane ya je ba sai suka tare suka gani to suna da ladan shi kuma wace ce inda ta abin da su matukar bai da da ya sa ba ta zo ba shi ne tsibirin da ya ya shari'a ta yarda da dalilin su saboda shi. a to adadin da mutane za eh wajen wajibcin sallar juma'a wajibcin wai sallar juma'a mutum daya gida a wannan duk wanda ya wannan baya da magana shi ko sun sahabbai ko kaza kun fahimta ko duk wanda ya bada fata wani mutum ya sallar juma'a shi kada gida ko ya kaza to ba ya da magana shi cikin sahabbai ko kaza juma'a asalan an nazarta ta ne dama cikin taron jama'a ba wai mutum da ya yi wanda ya juma'a da aka sallar azhar zai amara da juma'a cikin an gane ko ita ce idan ana zuwa ita ma wajen ce haka sai ka tsaya gyara gida amma magana ta yi mutum ta gida ba zai yake muku ina bibitan bakin bilal yana kiran sallah ha huna in yayi nan wajen wa ha huna da kuma in yayi nan wajen yana kin dama da wa yubdi'ahu fi udunayhi ya tsunka biyu suna cikin kunnuwansa rawahu ahmad wa tirmidhi wa sahahahu imam ahmad da imam tirmidhi suka rawaya hadisin tirmidhi kuma ya inganta haka kuma imam al-hakim ya rawaito yake akan karfin bukhari da muslim haka imam zahabi ya yi tarayya da hakim wajen tabbatar da wannan وابن ماجه وجعل اصبعيه في اذنيه الروايه ابن ماجه يجي وجعل اصبعيه في بلال يا سن يا سن في اذنيه اتكون كنون تبيو ولأبي داود نوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستجر وأصله في الصحيحين a riwayar abu dawud yace lawahulu kahu wato bilal ya rinka yin kana da wuyansa yaminan wa shimalan lamma balaga hayya ala salat yayin da yazo wajen kalmar hayya ala salat yaminan wa shimalan dama da hagu ولم يستدرك أما في الصحيحين wannan حسنا وأن حديثه cikin سيد da ومسلم وعن ابي معذور رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعجبه صوته an karɓo hadisi daga abu mahazura Allah ya kare da gare yace annabi sallallahu alaihi wato sautin abu mahazura ya burge annabi ta'allamahu al-adana sai annabi ya koyar da sallah wato yake je karin tayi wato duk wani abin da yake koyar mana a je a cikin kiran sallah ana bukatar sauti mai daɗi kuma babban sauki ko mai daɗi duk wanda Allah da za su da wani sauki mutu sai ya kare biya wani ladan an fahimta ko da eh? kira a ah, to yana cewa amma Allah ya kace masa balagan zalika fadlullah yuti man yasha ma kullu ma yatamanna al-mar'u yablughu ka'at ar-riyah ma la yastaqbil ai da zuwa bin da yake so yake samu ba ka'at mai kwalaka da dalilin kaje ai kar ku ta ta wanda ke ma ba su da su ta ta su sai su da su da su ko ba da lokacin da da da suke da ba suke da ba su da sun tafi da shi sallah da yake ke yi azumi duk wannan yi amma sun ce mu su suna yin sadaka mu ko ba mu da abin da za mu sadaka sai mu rike yi mu ji ba ba ba ya ya ce mana a cikin wani sun ci almajirai su yi da zai gane da za a almajirai su yi amfani da zuciya su wajen wannan amma da Allah zai yi ya idan har yi zan kawo mutum na gari ai an ba su sinadarin da aljanna sai dai duk abin da talakawa suke so zai suke iya yi zai yi shi kuma zai abin da za su yi yanzu sallan nan ta wuce da su ma za su yi zuwa idan ya gudanar da zuwa idan ya gudanar gina masallacin yana tsawon da ba kuma a zo za a yi kitabu a masallaci shi ma yi a yi za a yi karatun qur'ani a yi ne ko mai a zo kuma a ce ana neman taimako da ba wannan dole sai mai yi da zaro da bayan su ko ba su kadin da dole su hakura ba ma ke san da mun kalle lokacin da duk aka zo za a kace kun dan addini kun ke dinga rubuta za su kai الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالشر يعدكم الدنيا في الدنيا وعن جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة جابر بن سمرة يقول لا نايكا لا تارد النبي فاسو تيبا فاسو تيبا وزيادة بغير أذان ولا إقامة إذا annabi ya zo ya yi النبي shi tare da annabi ba su kai ba su gudun su dan kiran sallah ba islam wato wannan ke nuna mana a ce ba a yi kiran sallah kuma ba a yi tsara a kan shanki ونهيه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره وانت رواية مسلم النبي قال ونهيه حديث فتنة ثم يا في المتفق عليه ruwaito a yin da abbas radiyallahu anhu ma daga abdullahi da abbas Allah ya tsare da ya so gani da wannan sa wato duk sannan da ba a kama ba a kira sallah وعن ابي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة حديث يالون ابو قتادة في الحديث الطويل في حديث النمو الثور في نومهم عن الصلاة وان بيكي ذات العبارة توسي بيكي يشوف السلام ودعم الله صلى الله عليه وسلم yake sun ma'azzana bilal bayan an farka daga bakin kenan sun ma'azzana bilal sai bilal ya yi kiran sallah فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصلى كما كان يصنع كل يوم kamar يجي ya اي yana yi a kowace rana a rawahu muslim wato imamu abin da yake nufi da wannan hadisi shi ne a ce suna da yawa kuma maka kiyanin ko unguwar ku daya ko kuma kan ku daya yi sallah ba a sai bayan rana ta fito sai kuka farka wajen kuma ko ko hudu ko biyar adadin da ka iya yin dukkan su murna a matsayin da ke kuka tafi za su sallah za su zai sallah da ruwa an kai da ku wannan duk da Allah da sunan barci ya الولاء تكون الذي الذي